ya zama wajibi ga hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ba da diya ga wasu masu hannayen jari da ta tantance cikin kusan 400 dan asarar da suka tafka da ta kai fiye da naira biliyan dubu daga alkaluman da suka bayyana tun watan jiya. Nasarar hawan Buhari kan mulki da alwashinsa na yaƙi da cin hanci ya bunƙasa darajar hannayen jarin Najeriya, amma jinkirin naɗa ministoci ya sauko da darajar hannun jarin daga fiye da naira tiriliyan goma sha ɗaya zuwa tiriliyan goma. Hakan dai bai rasa nasaba da masu kwakwafin son sani alƙiblar tattalin arzikin sabuwar gwamnatin Najeriya gabanin ɗaukar matakin da ya dace. In za a tuna a labaranmu na baya asalin makasudin wannan raguwar daraja hannayen jari in ji jami'a hukumar zuba hannayen jari a Manu shine kalubalen tsaro. A waɗanda suka zo don riba da za su ci kawai da ɗan wani rigima ya sace za su kwashe su ta su ne. In sun shigo ɗin a ɗan samu aiki kamar kamfunan sadawa ai sun ba da mutane aiki da yawa duk da ya cewa ba takamamme na nan bane mu ciwon da muke ji kawai har yanzu ba a zo aka sa su cikin jerin kamfunan da muke iya kasuwanci da su a nan Najeriya ba shekarun da suka yi yanzu ya kamata a ce hannayen jarin su kamar yadda aka sa su a Johannesburg Stock Exchange nan ma an sa su cewa 'yan ƙasa na iya saye su sai da kan waɗannan kamfuna ɗin. Shi ma masanin harkokin tattalin arziki Hashimu Muhammad ya yi shari kan wannan asarar da masu zuba hannayen jari a Najeriya suka fuskanta. Rashin wutar lantarki nan ba ƙaramin illa ba ne a kan tattalin arziki. Sannan ma da rashin tabbas na ƙasa. ana ganin za ta iya rabewa ba za ta iya rabewa ba gashi nan dai har dai yanzu Allah Ubangiji ya taimake mu aka yi zaɓe hasashen da duniya ta yi a kan Najeriya bai yiwu ba. Hukumar kula da zuba hannayen jari ta ma karbi wasu koke-koke masu ɗimbin yawa kusan guda 400 na waɗanda suka yi asara kuma ma tana ba su diya ba zai wuce tallafi ko in ce taimako da take ganin za ta yi wanda suka yi asara don asara tana da yawa shin najeriya ta kama hanyar gyara wannan lamari ko kuma har yanzu dai kuma bayan za a ci gaba da samu kwarai najeriya ta kama hanyar a farfado da wasu abubuwa ma da yawa ba ma harkar hannun jari kaɗai ba tunda an samu canjin gwamnati kuma shugaban da ɗari bisa ɗari mutane suna zata masa alkhairi wanda shi ba dan cin hanci da rashawa ba ne so zai kokari duk da za a yi na farko ya ga ya kawo tsaro hankalin mutane zai iya kwanciya da sauran turama da suke shigowa su zuba jari su hankalin su zai kwanta za a samu wutar lantarki mai ɗorewa. ba mamaki lamarin ya sauya bayan naɗa ministoci da shugaba buhari zai yi a watan nan kazalika in lamuran tsaro sun fara inganta alhaji zubairu ba da masu daga guru na da ƙwarin gwiwar lamuran tsaron za su ƙara inganta. Daga wata biyu nan da aka fara harkokin tabbatar da tsaro a wannan eriyar duk mutumin da yake wurin ya san cewa tsaro ya fara tabbata kuma cikin ikon Allah Allah ba zai bar bayin haka su ci gaba da shan wahala ba. Da talaka da mai kuɗi kowa za a daidaita rayuwarsa kowa ya san ɗan ƙasa ne shi a kare maka rayuwarka da dukiyarka. Wani lamari a sabon tsarin tattalin arzikin Najeriya shine hana zuba kuɗin ƙetare daga bankunan Najeriya da babban bankin Najeriya ke cewa hakan wani mataki ne na farfaɗo da darajar naira. Nasura da ya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.